sakamakon ƙorafe-ƙorafe da ake ta yi a kanta na wasu abubuwa da suke yi har aka shirya tuhumomi guda bakwai a kanta. Dama baka manta ba a baya mun taɓa kiran su muka yi musu nasiha, muka ba su shawarwari, muka yi musu wa'azi, muka yi musu addu'a har muka kawo ma ɗan kuɗi haka muka ba su na su yan data, muka ce su je su juya harkar TikTok ɗin ta zama harkar sana'a da kasuwanci da business da talla. su daina yin kalmomi da suke yi na batsa da abubuwa da basu dace ba waɗanda suke lalata tarbiyya kamar wasu suka mana alkawari a lokacin suka mana alkawari cewa musamman ma ita ta yi mana alkawari cewa ba za ta sake yin irin waɗannan abubuwa ba saboda haka sai kuma gashi yanzu ana ta samun korafi ya yawa musamman mutanen unguwar da take zaune tun shama sun turo mana cewa tana lalata musu tarbiyyar yaran unguwa da hamma akwai barazana da suke a kanta shi yasa hukumar hizba ta ga kamata ya ta kamo ta ta kai ta kotu sai kuma abin da alkali ya ce kamar waɗansu tuhume-tuhume ne ake yi mata kun yi maganar tuhume-tuhume har guda bakwai. To an karanta waɗannan tuhumomi a kotu kuma ta musa waɗannan tuhumomi da ake mata guda bakwai don haka alkali ya tura ta a gidan gyaran hali sai ranar ishirin da bakwai ga watan biyu za a dawo domin a ci gaba da shari'ar. Daga cikin tuhumar da ake mata akwai razana al'umma, akwai ayyukan baɗala, akwai tada hatsaniya, akwai ta da hankalin al'umma akwai ta'addanci da kawo ɓata gari cikin unguwa akwai ikirarin cewa duk wata karuwa ko kwalta ita ce shugabarsu waɗannan abubuwan su ne suka tada hankalin mutane kuma duka waɗannan akwai bidiyo da hotuna da abubuwan duk da ta yi nan shi yasa aka kai ta kotu aka gabatar da shaida a gaban alkali wato kuna riƙe da cikakkun hujjoji kenan akan waɗannan tuhume-tuhume da ake yi mata yawwa kowa ma yana gani duk wanda yake da ya zai ba zai so ya ga irin abubuwan da murja take yi ba duk wanda yake da ya ba zai so ta dinga ganin abin da murja take yi ba duk wannan sanannen abu ne a duniya cewa waɗannan abubuwa da suke yi ya saba al'adarmu ya saba addininmu ya saba tarbiyyarmu kuma an kirawo su an musu nasiha an ba su shawara an musu addu'a kuma ta mana alkawari a gabana ta ɗau alkawari cewa za ta daina ko muka gaba ta daina ba Allah shiga wata malam kun daɗe kuna kokowa da waɗannan wato 'yan TikTok shin a iya cewa a wannan karo kun ɗauki bulala? Ito eh, a wannan lokacin gaskiya yanzu matakai guda biyu muka ɗauka na farko duk wanda tunda mun kafa mu ma a hukumar hizba mun kafa jami'ai da za su dinga bibiyan mana TikTok dinnan, domin yanzu kusan mutane miliyan ashirin da kusan uku ne muka samu labari sun yi rijista da TikTok a Najeriya. kuma mafi yawa na bangaren mu ba kasuwanci suke da shi ba ba sana'a suke da shi ba ba talla suke da shi ba a'a kawai fasikanci ne da batsa da kalmomi marasa daɗi suke da haka suke neman kuɗi da haka suke samun kuɗi so da haka mun ɗau mataki na farko shine dan ƙasa a kotu domin sun karya doka ta immoral act da suke wato rashin tarbiyya da kuma kalmomi na batsa sannan mataki na biyu yanzu haka muna magana ah, da ofishin tiktok da ke lagos da md ɗinsu a kuma ma mun rubuta wasiƙa zuwa kamfanin su na singapore domin su gaya mana wani ka'idodi ne suke bayarwa waɗanda ake buɗe waɗannan shafuka da su wanda mu ba ma amfanuwa da tiktok ɗin kuma na ga kwanan nan america ma ta kira kamfaninnikan nan majalisa sun tattauna da su kuma sun nuna musu cewa akwai abubuwan da ake waɗanda ba su yarda da su ba to kaga ashe ba mu ne farko ba amurka ma ta dakatar da wasu abubuwa da yawa da ake yi kuma ta kira waɗannan jami'ai mun ga bidiyon an kira su majalisa a musu tambayoyi saboda haka shi yasa za mu ɗau mataki na ganin cewa duk wanda yake batsa ko ke sukan addini ko yake kawo fitintunu na siyasa ko na addini ko na kabilanci ko yake kawo abin da zai kawo tashin hankali ko ɓata addini za mu tattauna da su yadda za a ba da dama a dinga rufe shafukansu. Allah shiga wata malam wata gudunmuwa kuke bukata daga hukumomi na gwamnati da kuma haɗin kai na al'umma domin cimma wannan nasara ta kokowa da waɗannan mutane. abubuwa guda uku muke bukata na farko dama gwamnati ta bamu haɗin kai to ba ma so a dinga shigan mana aiki a bar alkali ya aikinsa a bar dan hizba ya aikinsa a bar jami'ai su aikinsu duk wanda aka kama da laifi ko yana da mukami a gwamnati a bari a hukunta shi kada a sa mana baki kuma alhamdulillah har yanzu nan gwamna bai sa mana baki ba ko muna roƙon kada wani jami'in gwamnati ya kuskure ya sa mana baki akan aikin da muke yi na tsaftace al'umma da kyakkyawar tarbiyya abu na biyu duk wanda yake da wata basira ko wata hikima ko wata shawara da zai ba wannan hukuma kofa a buɗe take ya ba mu wannan shawarar abu na uku kullum a cikin operation muke da zagaye da kai komacin al'umma muna neman gwamnati ta ba mu motoci amma ba su isa ba duk wanda yake da halin da zai ƙara mana yawan helix waɗanda za mu dinga zagaye a cikin birnin kano muna kyautata tsaro da zaman lafiya da tarbiyyar 'ya'yanmu da yara da suke kwacen waya da masu shaye-shaye da marasa sana'a da aikin yi mu dinga zakulo su muna musu tarbiyya muna mika gwamnati ta ba su sana'a ta sa su a makaranta muna maraba da irin waɗannan gudunmawar ko a ina ne Allah shiga wata malam mun gode to ni ma na gode Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku na yau da kullum wanda kuka fi sani da Umar Abdullahi shugaban cibiyar magani na darun ni'ima darun ni'ima ta sake zuwa muku da ingantattun magungunan da ta shafi rayuwarku na yau da kullum ina masu fama da matsalar sanyin infection ko zubar da farin ruwa ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta saurin inzali tare da kankancewar gaba ko kuma karancin sha'awa ina masu aikata istimna'i ma'ana biya wa kai bukata hakan yana haifar da matsalar rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da ciwon ulcer ciwon koda tare da ciwon hanta wato hepatitis b types a types b type c ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato hiv mun bada magani an warke duka daga cutan insha Allah ina waɗanda suke fama da matsalar ciwon mara tare da rikicewar al'ada da ma dukkanin cututtukan da suka shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su insha Allah za ku same mu a babban headquarter mu da ke Maiduguri Borno State Lagos Street kusa da NUJ Junction Maikale Shopping Complex saman Beni shago mai namba hudu sannan a jihar kano za ku same mu a gwammaja kusa da junction na aljazira tagwayen gida amfani plaza saman beni shago mai namba b11 muna iya tura magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya don neman karin bayani za ku iya kiran mu a waɗannan nambobin mu kamar haka za ku iya ɗaukar nambobin mu kai tsaye ta whatsapp muna magana darun ni'ima ta shirya saf tana marhaba da zuwanku